نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا har yanzu yana daga cikin abinda zunubai suke gadarwa da bawa Allah ya tsare mu cewa abinda Allah yake jefawa na arwa'ub shine razana walhauku da tsoro a zuciyar mai safan Allah haka duk mutumin da yake mai safan Allah ne sai ka same shi mutum ne mai yawan tsoro mutum ne wanda zuciyar shi ma'ana take da razana da haka duk lokacin da za ka gan shi cikin ma'ana rashin za ka same shi cikin tsoro za ka same shi kuma cikin rashin kwanciyar hankali sai ya ce abin da ya sa ya faɗa haka fa'in na fa'ata حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة kuwa biyayya ga Allah wata garkuwa ce ta Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda duk wanda ya shiga cikin biyayyar Allah maɗaukakin sarki to zai kasance cikin masu nutsuwa daga hukuma ta duniya da lahira zai samu sauki wannan ba zai shafe shi ba don haka duk wanda ka same shi cikin biyayya ta Allah sai ka same shi cikin nutsuwa sai ka same shi cikin kwanciyar hankali damuwa ta duniya da lahira ba ta ɗaga masa hankali shine Allah madaukakin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro sannan kuma ba su da bakin ciki haka nan Allah madaukakin sarki yace innal ladina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi kusu anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wannan wanda suka ba da gaskiya nan da Allah madaukakin sarki suke biyayyarsa da haka ba su da tsoron hukuma nan duniya ko a lahira wa man kharaja anhu duk wanda kuma ya fita daga biyayyar Allah to lallai a haƙa fihil makawiku min kulli janibi sai ka samu tsoro ya kewaye shi ta kowane bangare. ma'ana yana tsoron duniya yana tsoron mummuna abin da zai same shi ya aikata saba kuma in bai tuba ba yana tsoron ne zai je samu a gaban allah cikin sarki na azaba ce fa man afa Allah duk wanda ya biyayya ga Allah madaukakin sarki in qalin qalabatil mahawitu fi haqqihi amana duk wanda ya biyayya ga Allah madaukakin sarki ya ba Allah to in ma yana cikin wani tsoro to wannan tsoron zai canja ya koma ya zama aminci zai zama kuma bayi da sauran tsoro wannan kuma abu ne da Allah ya alƙauranta kamar yadda ya faɗa a littafin sa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai musanya musu bayan tsoron da suke da shi Allah ya ba su a madadinsa Allah ya ba su nutsuwa da amintuwa da kubuta da haka za su zamanto kuma ba su da tsoro kuma wannan in aka duba rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda da suna cikin tsoro da za su iya fito su yi ibada a cikin garin makka ba suna buya ne a cikin ɗakuna ko wasu gidaje suna bautar allah to sai allah maɗaukakin sarki ya musanya musu wannan tsoron sai ya zama aminci sai suka zama kuma ba sa fargaba har za su iya fito na fito da kafirai ba sa kuma tsoronsu to Allah ya musanya musu tsoron ya zama aminci ba komai ya kawo haka ba sai biyayya da suka yi ga Allah haka duk wanda ya zama mai biyayya ga Allah sai ka samu Allah zai cire mishi tsoron tsoro a cikin zuciyarsa in ba tsoron Allah ba wa man asabu wanda kuma ya saba ma Allah madaukakin sarki in qalabat ma'aminuhu makhawifa to duk abin da yake ganin na kariya ne na tsari ne da yake cikinsa to Allah maɗaukakin sarki sai ya mayar masa da shi ya zama tsoro za su zama suna cike da tsoro fala tajidul asi illa wa qalbuhu wa ka'annahu baina janahi tsa'in ce duk ba za ka taɓa samun mai saban Allah ba face sai ka sami zuciyarsa kamar tana kan tuffiken tsuntsu ne guda ɗaya ma'ana in aka ce an daura abu a kan fuffiken tsuntsu guda ɗaya in iska ta kaɗa to zai dinga ganin ba zai kai labari ba to haka ne saɓan allah yake duk sanda wani abu ya taso ta ka samu yana cike da tsoro in harraka tirihu albaba kala ja a tsala ko iska ce ta ɗan motsa kofa sai ka ga ya ba domin a cikin saban allah yana cikin tsoro wa in sami'a idan ya ji wata ƙadamin in ya ji wani na taku kafa an ya kuna naziran bil aqabi sai ringa tsoron wani ne zai zo ya mishi gargaɗi da wani mummunan abu da zai same shi kamar yadda munafukai suke ya sabu kulla jin alaihi duk wani abu da zai zo na gargaɗi mai tsanani a ƙur'ani munafukai suna ganin a kansu zai fara kamar yadda Allah ya siffanta su wa kulla makruhin qasidan ilayhi kuma zai ga duk wani mummuna abu shi zai samu fa man khafa Allah wanda yaji tsoron Allah madaukakin sarki amanahu min kulli shay sai Allah ya amintar da shi daga duk wani abu wanda yaji tsoron Allah ya biyayya ga Allah zaka ga baya tsoron wani abu yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya janyo hankalin Abubakar radiyallahu anhu lokacin da suka shiga kogon nan da za su yi hijira suka nemi mafaka abubakar radiyallahu anhu ya ce fa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan ga su suna dabda inda muke har ina ganin kafafuwansu daga karkashin tsohuwar ya ce inda ɗayansu ba zai kalli ƙasan kafarsa ba za su gano inda muke ya ce kada ka ji tsoro ma ba duka bitnainin lahu kuma me ya tsammanin ka da mutane biyu wanda allah ne yake tare da su ba abin da zai same su Allah ya riga ya cire mushi wannan tsoron ta haka sun samu aminci saboda sun yi biyayya ga Allah wa man lam yakhafin laha duk wanda bai ji tsoron Allah ba kuma a kafa min kulli shay sai kaga komai ma sai ya tsoratar da shi abin da bai kai na tsoro ba ma sai daga masa hankali kamar yadda wani mai hikima yake cewa bi da qada Allahu bainan nasi mutqulu annal mahawif wal ijrama fi qarani ya cewa abu ne da Allah ya hukunta a tsakanin mutane tun halittarsu cewa tsoro da laifi ma'ana tsoro da saban Allah abubuwa ne da aka gwamutsa su in dai akwai saban Allah to akwai tsoro duk wanda yake mai saban Allah ne sai ka same shi cike da tsoro ana faslun wa min uqubatiha har yanzu daga cikin wato mummunan sakamako da saban Allah yake haifar mabawa ko yake gadar mabawa annaha tuqiul wahshata al'azimata fil qalbi mana tana jefa wani irin wato yanayi na damuwa da kunci a cikin zuciya kuma ko da a ce mutum ne mai biyayya ga Allah a duk lokacin da ya wani abu na saban Allah sai ya ji zuciyar shi ba a sake ba ka samu mutum mai biyayya ne na komai sai wata rana Allah ya jarabe shi da aikata wani abu daga cikin saban Allah da sai ka samu ya shiga cikin kunci abin nan zai matse shi zai ji babu sakewa to shi mai saban Allah kullum a cikin haka yi. zuciyar shi kullum a takura take tana cikin wahsha in an ce wahsha ma'ana babu nutsuwa yana cikin damuwa yajidul mudnibu nafsahu mustawhishan haka duk mai zunubi zai dinga jin zuciyarsa kamar a watsa haka kad waka ake na bainahu wa bain rabbi na farko dai ya samu wato wani rata tsakanin shi da mahaliccinsa Mana mutum ya yi saɓon allah kamar yanzu misali mutum ya je ya buya ya yi zina allah ya tsare mu kuma sai a kaddara ya dawo da abin nan ɗinsa ba wanda ya san yayi sai shi kansa ya zo yana sallah inda za ka fasa zuciya shi ka ga abin da yake ciki duka damuwa ce kuma ana samu ko mutum ya je ya kashe wani ko ya ci wani dukiya haram ko ya aikata wani aiki na saɓan Allah to duk lokacin da ya zo kuma ya kusanci Allah sai ya ji kamar yana cikin wani damuwa wannan Allah kaɗai ya san damuwar da yake shiga ciki wa bainahu wa bainal khalqi haka nan tsakanin shi da mutane ma shi kanshi ba zai samu sakewa ba wa bainahu wa bainan nafsihi kuma shi kanshi zai dinga tuhumar zuciyarsa haka zai zama zuciyar tana cikin kunci da damuwa Allah ya ce wa kullama kasarat dhunubu ishtaddat alwahsha duk lokacin da zunubai suka yawaita wannan kuncin da damuwa sai ya ƙara faɗaɗa ce wa amarul aishi aishul mustawhishin al rayuwa mafi rashin daɗi rayuwa mafi ɗaci ita ce rayuwar waɗanda suke samun kansu cikin irin wannan hali ga su da tsoro ya ce wa afiyabul aishi mafi tsarkaka rayuwa mafi jin daɗin rayuwa aishul musta'anifina rayuwa ta waɗanda suke samun wato wanda suke ɗebe musu kewa ba sa cikin wato fargaba da razana da kunci malai ce falau nazara aqil wa wazana bayna lafzati al-ma'siyah wa ma tuki tulqi'u min al-khawf wal-wahsha la alima su'a halihi wa azima ghabnahu إذ باع bi wahshati al-ma'siyati wa ma tujibuhu min al-khawf yace inda mai hankali zai lura ya auna tsakanin wannan dan jin dadin da zai na saban Allah dan jin daɗin da zai na saban Allah inda zai kwatanta shi da wato asalin abin da yake haifarwa na tsoro da kunci da damuwa to da ya gane lallai babban abin da yake kai shi zuwa ga halaka yanzu ka kaddara misali a ce mutum ya yi zina misali a ce ba wanda ya san ya aikata sai wacce ya zina da ita ɗin misali zai samu shigan misali ta je ta ɓoye har ta aiki ɗan ila shi har ya manta wata rana yana cikin mutane zai ta zo ta same shi ce ga kanta wani irin hali kuke ganin zai shiga duk ƙaryar duk mutum da zai a duniya ba zai kubutar da shi kuma sannan in ya amsa kuma ya za a kalle shi ya shi zai ci a cikin zuciyarsa to wannan shi ne irin mala yake cewa inda ne hankali ga jin dadin da yayi ba zai wuce na wasu mintuna ba duk ya wuce na wasu mintuna to amma abin da wannan zai gajar masa kuma abu ne da bayi da iya. ma'ana shi zai kuntata rayuwar shi ta kuntata mutane in ƙila wasu wanda suke ganin shi da wani imani kuma shi ke nan kima shi ta sauka a wajen shi haka zai shiga cikin matsi a cikin rayuwa kuma da ya ce inda ya san abin da ɗan ƙanƙanin jin daɗi yake haifar masa na daga kunci da tsoro da ya san mummunan hali da kuma girman abin da wannan abin yake gadarwa domin kuwa ya sayar da wato asalin jin daɗi na biyayya ga Allah ya ɗauka ya bayar da kuma aminci da kuma jin daɗi ya ɗauke shi ya musanya shi da saƙon Allah kamar yadda wani mai hikima yake faɗa fa in kunta zunubu fada a fada'aha ita wasu amisi kamar nasiha yake ke cewa idan zunubai sun sa ka tashi da cikin kunci sun lullube ka sun kewaye ka sun sa ka damuwa amma da ce to ka bar zunuban in kaso, sai ka samu kuma nutsuwa barin zunubin sai sa shi nutsuwa wale ce wasirul mas'alati abin da yake so ya bayyana a cikin wannan mas'ala din anna ta'ata tujibul qurba min ar-rabb fa ita biyayya tana gadar ma da bawa ya kusanta da Allah duk biyayya ba ta saka kusanta ga Allah wa kulla mashtadda al-qurba qawiya al-uns duk lokacin da kusanci ya ƙara ƙarfi to za ka ga cewa fa wato asalin ɗebe kewa mutum zai dinga samun bai da wata damuwa zai dinga samun ɗebe kewa a wajen Allah maɗaukakin sarki ita kuma alma'asiya ma ya ce tuji bu'da da Allah tana gadar da nisanta da Allah maɗaukakin sarki wa kullama zadal bu'da lokacin da nisan yana daɗa nisa to qawyatil wahsha wannan kuncin sai da karfi a zuciya duk sanda mutum ya nisanta da Allah zai dinga daɗa shiga cikin damuwa duk sanda ya kusanta da Allah zai dinga samun nutsuwa Allah ya ce fafiru ilallah fafiru ilallah ku tsere ku koma ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kusantansa da yi masa biyayya wani hada Allah ya ce wannan domin haka ne yajidu al-abdu wahshatan bainahu wa bain aduwwihi lil bu'di alladhi bainahuma shi yasa a hankalce ma mutum zai dinga jin damuwa tsakanin shi da makiyinsa idan suna nesa ana kai ne kila kake da wani mutum da ba kwa cutuwa da shi saboda kuna nesa da shi nisan da kake da shi zai dinga ƙara ma tsoronsa ko kuma kunci amma duk sanda kuka kusanta kuma wannan abu zai dinga raguwa zai dinga raguwa haka kenan duk sanda muke kusanci Allah maɗaukakin sarki zai samu nutsuwa duk da ya nisanta da Allah maɗaukakin sarki kuma zai shiga cikin damuwa ya ce wa lihada ya jidul abdu wahshatan bainahu wa bain aduwwihi lil bu'di alladhi bainahuma wa in kana muladisan lahu qariban minhu ko da a ce na kusa da shi wa yajidu unsan wa qurban bainahu wa bain man yuhibbu wa in kana ba'idan anhu mutumin da kuma ma'ana kake kaunarsa ko mini santa da shi to kana jin yana tare da kai kana jin yana tare da kai walwashatu sababuha alhijab yace wannan kunci din da matsi da yake shiga cikin zuciya bawa ya kuntata abin da yake ga haifar da shi shine a samu shamaki tsakaninka da mahaliccinka malai ce kullama zal hijab tun lokacin da shamaki idan bayi da kauri kila yanzu labulai ne in aka sa shi kaɗan haske kana gani abin da ke cikin ɗaki amma in ya yi kauri ba ba ka gani sai duk lokacin da wannan shamakin ya ƙara kauri mana san da zunubin yake daɗa girma to wannan kuncin zai dinga ƙarfafa ne falgaflatu tujibul wahsha dan haka rafkana mutum ya dinga mantuwa da Allah madaukakin sarki ya shiga cikin alghafilun masu rafkana masu ɗauke tunaninsu wannan yana gadar da wannan kuncin ya ce wa ashaddu minha abin da ya fi wannan tsanani wahshatul ma'asiya kunci na saban Allah wa ashaddu minha abin da ya fi wannan tsanani domin sako din mataki mataki ne wahshatul shirki wal kufr Allah ya tsare mu ce kunci na wato asalin shirka da kuma kafirci wala najidu wala tajidu ahadan yulabisu shay'an min dhalika illa wa ya'luhu min al wahshati bihasabi ma labasahu minhu ya ce kuma ba za ka taɓa samun wani yana cuɗanya da ɗaya daga cikin wannan abubuwan ba face sai ka samu yana shiga cikin kunci gwargwadon abin da yake aikatawa gwargwadon irin yadda zai samu kanshi da matsi fata waje wajhahu idan laifin nasa ya zama babban mai girma ne to sai ka ga idan ya zama babban ne sai ka ga wato asalin fuskar fuskar sama babu haske a ciki za ga fuskarsa ma babu haske a ciki idan laifin ya yi girma hakanan za ka ga zuciyar shi ma ta munana ya shiga cikin matsi da kunci gwargwadon zunubin da yake aikatawa yanzu kamar misali wanda yake mashayi in ka kalli fuskarsa ka kalli fuskar wanda bai shagiya ko ka kalli fuskar shi kafin ya sha giya ba da bambanci da bambanci sanda ya buga ma'ana ya ta sa shi mayi ya zo ka ga leban shi ya kumbura yana zubar da yawo idan shi ya kada ko ka gan shi ba yadda yake to gwargwadon saban allah sa gwargwadon kuncin da zai samu in yayi yawa to shine sai ya bayyana a fuskarsa idan ya kai na shirka shine har ke zuwa ya zama ya bakanta fuskar allah ya tsare shine yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi baki wasu fuskoki kuma su haskaka da haskaka fuskokin ya ce fa amman ladina biyabbatu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha haƙara. wa amman ladina suwaddat wujuhuhum akafartum da imanikum kaga na kafirci wanda fuskar su ta yi baki ma'ana a wannan rana kuma baki ne na hakika ba wai ana nufin wani abu ba ne baki ne ya ce to waɗannan za a ce musu a kafartun ba da imani kun kun kafirce ma Allah bayan ba da gaskiya da kuka fa zuku da azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah waɗanda kuma suka fuskokin su suka haskaka za a sa su a cikin rahamar Allah haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wujuhun yawma idin nadira ranar tashin alkiyama wannan rana ko wasu fuskoki nadira ma'ana masu walwala masu takewa ila rabbiha nadira wadanda za su yi kallo zuwa ga mahalicinsu Allah ya sanya mu cikin su sai ce wa wujuhun yawma idin basira wasu fuskokin kuma a murtuke za ka gansu ta zunnu an yuf'ala biha faqima suna ganin za a aikata wani mummuna na azaba to zunubai suna bakanta fuska shi yasa wani daga cikin magabata yana cewa idan mutum ya yi kyakkyawan aiki kamar misali ya yi sallah ta dare to sai an ga hasken wannan a fuskarsa yayin da ya waye gari idan kuma ya saba ma Allah sai an ga alamar wannan a cikin fuskarsa ana gane a wata rana wani mutum ya sha giya ya zo gaban Usman radiyallahu anhu sai ya zauna ba wanda ya san ya sha giya bayan ana cikin zama an gama sai Usman radiyallahu anhu ya ce ya dayan ku zai sha giya ya zo gaban mai zauna abin ya ba shi mamaki kai ya sani zama ya cikin mutane kuma bai cewa na ba to Allah yana azurta wasu bayinsa su gane halin da wani yake ci. wani biyan da kai da za ka gane halinsa wani kuma za ka ga Allah ya haskaka shi kana aikata abu yana iya gani ya ce tuwa na ka aikata kai wannan wani haske ne da Allah yake bai wasu daga cikin bayinsa da haka duk saɓon da mutum ya aikata yana da tasiri a jikin bawa haka nan a zuciyarsa idan kuma biyayya ne ga Allah ma mutum ya aikata yana da tasirinsa ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu to al'umma ta ranar tashin alkiyama za a tashe su ana masu kiransu suna da haske a goshinsu da haske a ƙaurukansu wato saboda tasirin alwala kina ashe biyayyar Allah tana da tasiri duk gaban da suke na alwala ne za su dinga haske ranar tashin A ga biyayya ne ga Allah kuma ya tabbata cikin wani hadifin cewa waɗanda za a sa su a cikin wuta Allah ya tsare mu daga masu kaɗaita Allah masu tauhidi ne suna kaɗaita Allah amma ayyukansu sun kai su wuta ma'ana na ayyukansu sun fi kyawawa yawa duk azabar da za a masa a wuta ba za ta taɓa gaban abokansu ba ba za ta taɓa da su za a gane sun an je fito da su a wuta ce a je a cece su sai a ce ya za a gane za a ce za ku ga gaban abokansu kaga tasiri na biyayyar Allah ke haka nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kufanta su da cewa simahum ah, fi wujuhihim min athari as-sujud alama su tana fuskokin su saboda tasirin sujjada haka akwai alama alama ce ta alkhairi to biyayya ga Allah tana da tasiri haka nan kuma saban Allah yana da tasiri a baya ko yi tasiri a ciki ko yi tasiri a cikin zuciya shi ne abin da yake faɗi cewa gwargwadon yadda mutum yake saba ma Allah da girman saban Allah gwargwadon yadda abin zai bayyana a fuskarsa yanzu wanda yake shan taba in ka kalli lebanka, ba sai an ce ma mutum yana shan taba in ka kalli tafin hannunsa ba sai an ci na shan taba kuma yana da bambanci da marasa lafiya masu rashin lafiya na hanta dan shi wancan bakin na rashin lafiya ne wannan kuma na cuta ne ta zumi shi yasa yana da bambanci yana da bambanci don haka sai ya zama cikin kunci fa ya tauhishu wa yustauhashu minhu sai a dinga kaurace masa shi ma ya zama yana kaurace ma mutane ba iya zama cikin mutane yanzu wanda zai ya zama misali mashayin taba duk yanda zai wanke bakinsa sai an ji warin taba da haka in zai shigo sahu ya dinga tsiyan tomtom yana tauna ya fasa ya tauna ya tsotsa duk ba zai hana ji warin taba ko ya ta shafa bab a bakinsa haka kawai ba da yi wai na so ya kawar da wannan abu da haka da ya shigo ko a sahu ya tsaya ko ka tsaya ko ba ka jin wani shi yana cikin matsi shi yana cikin kunci domin yana ganin kaman abin da ya yi nan fa bai hankalin shi bai kwanta haka sai kaga ana sallah mu ya koma can gefe shi kada yayi sabu bai san yin hakan ma laifi bane ya bata masa sallah to kuma ya shigo cikin mutane na so da haka ya shiga cikin wani kunci ya sa kanshi a kunci kuma mutane ma sai in suka ji dan yau in kai sallah kusa da shi ka je na warin sabon nan goban ka ganshi a sau sai ka koma ne haka ne ko to wannan shine wato tasirin zunubi da yake bayyana ga bawa Allah ya tsare kala fasl wa min ha yana daga cikin hukuba da ake ma mai saban Allah kuma da abin da yake gadar masa annaha tusribul qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wan nirati ita asalin zuciya a tsarkake take dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce khalaqtu ibadi hunafa Allah yake na halicci bayi na karkake fajtalathum ash-shayatin sai shaytanu suka zo suka kewaya su suke batar da su suke umartar su da munanan abubuwa kuma kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wanda za a haife shi ana haifan shi ne akan tafarki na daidai zuciya a karkashe take sai dai daga baya ta gurɓace daga baya ake gurɓata ta to wannan shine asalin hali a cikin zuciya cewa zuciya aslan ma'ana tsarkakakkiya ce daga baya ne rashin tsarki yake shiganta to shi yawan zunubi yana daga cikin abin da yake kawo ma zuciya rashin tsarki shine yakan kau da zuciya daga lafiyarta da kuma tsayuwanta zuwa rashin lafiya da kuma karkatanta lafiyar zuciya kashi biyu akwai lafiya wacce take ta asalin lafiya a ce zuciya na da lafiya ya ce zuciya wane yana da fama da cuta a zuciyarsa cuta ta rashin lafiya na zuciya wannan asali rashin lafiya akwai kuma ɗayan shine cuta ta saɓan allah a zuciya wanda wannan maganin ta sai Allah ko wancan ne aka ce yana da ciwon zuciya ce a'a za a bashi wasu magunguna ko za a je a mishi aiki a zuciya za a dinke wani abu da ya tsage a ciki ko za a yi waye da sauransu wannan wani abu ne daban na rashin lafiya akwai rashin lafiyan da ya bi wannan haƙƙin shine rashin lafiya zuciyar ta zama ta cuɗanya da saɓan Allah da shirka to in aka sami irin wannan rashin lafiya sai wanda Allah ya gani shi domin har zuciyar ta ci gaba da tafiya a wannan hali to lallai abin da zai zama sakamakon ta mummuna ne dan ba zai samu karkuwa a wajen Allah la ya yau ma la yanfa malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ay salimin min al ma'afi wa shirk zuciyar da ta kubuta daga saban Allah da shirka haka ne ce ala inna fil jasadi mubgha idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu cewa ko ta tsoka a jiki idan ta gyaru ma'ana ta samu lafiya to dukkan jiki zai samu lafiya idan kuma ta ɓaci to dukkan jiki zai ɓaci ala wahiyan qalbi ita ce zuciya kuma da ya ce sabon Allah yana karkatar da zuciya daga lafiyarta zuwa rashin lafiya daga tsayuwarta zuwa karkacewarta da haka ya ce fala ya zalu maridan makluna zuciyar ba za ta gushe ba tana da cuta tana da rashin lafiya kamar zuciyar munafikai Allah ya ce fi qulubihim marar. ana nufin ciwon zuciya na asalin da zaka je ganin likita la huwa maradu a shubuhat cuta ne na shigowa ma'ana suna ganin abin da ake faɗa nan ba gaskiya ba cututtukan da suke faɗawa zuciya akwai maradun shubuha ne cuta na shubuha mutum ya dinga ganin anya wannan addini kamar ba gaskiya ba ranar tashi a alƙiyama nan kamar ba gaskiya ba wannan annabin sakon da ya zo da shi kamar ba gaskiya ba wannan maradun shubuha akwai kuma maradun shahawa aku malam zai magana a cikin wannan a can gaban littafin shine cuta ta wato asalin sha'awa na aikata wasu ayyuka na saban Allah kamar zina kamar luwaɗi da sauran duk zai magana a kai sannan kuma akwai maradu al-Kufur. akwai cuta ta kafirci a zuciya wanda zai ma ƙaryata ne gaba ɗaya shi wancan na farko na shubuhat kokwanto ne ke shiga zuciya ne ke shiga zuciya kuma da ya ce in zuciyar ta zama ta yi rashin lafiya irin wancan shi ne na shubuhat da na ma'afi da na shahawar. in zuciyar ta riga ta kamu da waɗannan cututtuka to ya ce tafi yantafi bil abdiyati allati biha hayatu wa salatu hatta abincin da idan mutum ya ci zai ba shi lafiya a jiki to su sun ci bai ba su lafiya mana ba abin da za su ci ya ba su lafiya kuma ya ce fa inna ta'asirar zunubi domin tasiri na zunubai fil kulubi cikin zukata ya ce ka ta'asiril amurabi fil abdani kamar cutar rashin lafiya ne a jiki a gangan jiki ya ce bani zunubu amradul kulubi wa adwa'u ya ce kai zunubai su ne asalin cutar zuciya su ne asalin cuta ta zuciya zunubai wala da wa alaha illa tarko dama yana magana ne akan adda'u wa dawa cuta da magani da zai ce cutar zuciya in dai zuciya ka kamu da saban Allah cutar saban Allah da cuta na shahawa da cuta na shubuhar, to me maganin ta ba wani likita a duniya da zai baka magani babu wannan likitan shi yasa ko mai shan giya ne in ya je asibiti aka ce aka kamu da cuta ciwon hanta me farkon maganin da likita yake ba shi ya daina sha to abin da ma zai faɗa kan sa haka ire ire wannan abubuwan maganin su kawai barin su amma duk wani maganin da za a baka ba zai hana dan ba wata kwaya da za a ba mutum ya ji ya ga giya yana kyamata a sai dai in ya barta sai dai ya bar maganin kenan ya bar wannan cutar wa kad ajma as-sa'iruna ila Allah yace dukkan masu masana Allah sune as-sa'iruna ila Allah masu neman yarda Allah masu biyayya cikin samun wato yarda Allah madaukakin sarki yace dukkan su sun tattaru maganganun su ma'ana sun yi kama da juna annal quluba cewa su zukata la tu'qa munaha hatta tasila ila maulaha cewa zuciya ba ta samu ba a ba ta abinda take so har sai ta kai zuwa ga mahaliccinta wala tasilu ila maulaha kuma ba za ta kai zuwa ga mahaliccin nan nata ba hatta ta kuna sahihatan salima har sai ta zama kyakkyawa ce sannan kuma kubutacciya lafiyayya shine illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya sadu da Allah maɗaukakin sarki da zuciya lafiyayya wala ta kunu sahihatan salima wanda kuma zuciyar ba za ta zama lafiyayya kuma kubutacciya ba hatta yanqaliba da'uha fa yasira nafsu dawabu har sai cutar ta zama ita ce maganin ta yaya ma'ana shan giya ya zama banin shi shine maganin ko da haka sai zuciyar ta jawo a shi yasa Allah madaukakin sarki ya ya haramta shan giya aka haramta mu mu'minai shan giya ba a ce ga wani magani da za ku sha ba kun sha giya da dinga rake muku kaifin giyar ba Allah ya ce fa hal antum muntahun za ku bar shanta suka ce in ta mun bari mun bari shi kenan ku sai aka samu lafiya kuma duk sanda aka koma cutar za ta sake dawo saboda haka akwai cututtukan da maganinsu shine shine babban maganinsu barinsu kuma da ya ce wala ya sifo ha zalika hakan ba zai samu ba ma illa bi mukhalafati hawaha daga cikin matakan shine ya dinga saba ma san zuciyarsa shine Allah yake fa amma man khafa maqama rabbih wa nahannafta anil hawa ay khalafa hawaha wanda yaji tsoron Allah ya saba ma zuciyarsa abinda take so zuciyar tana so kai kaza sai ka saba mata to wannan shi zai kai ka ka samu zuciyar da lafiya kuma me ya sakamakon wannan yace fa innal jannata hiya al ma'wa amma fa amma man taga wa asaba al hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى هو أتبع نفسه هواها يا بي مزوج يسا أبن دتكيسو فوانا ساكمكوان سقطاني لهلك ya tsare yace fa hawaha wannan san zuciya abinda zuciya take so shine ciwon zuciya dan haka maganinta shine ka saba karka bi. wa shifa'uha wa raka shine mukhalafatu saba masu wannan abin mala yace fa in istahkama al maradu qatala aw amma fa idan cuta ta yi tsanani sai ta kashe mutum ko ta kai ga kashe shi haka idan cuta zuciya ta tsananta za ta halakar da mutum me ya halakar da fir'auna wa ita ba a hawa ya bi son zuciya ya tabbatar cewa abinda annabi musa ya zo da shi gaskiya ne amma sai zuciyarsa ya dinga biye masa shekar ka yadda ai kai kai tarbiyyar ka ai mulkin ka yake so duk zuciyarsa ta take gaya masa wannan a lokacin da zuciya take gaya ma bawaye saban Allah ba abin da ba za ta gaya mashi akai ba aika aikata ai ba mai ganin ka ai an aka aikata ai akwai tuba ko ai na ɗanɗanƙanin lokaci ne ai na farko ne ai ba za ka sake aikata ba duka haka zuciyar mutum za ta gaya mata wannan abu to in ya kuskure ya biye mata to shi kenan sai ya gan shi ya faɗa ya tsunduma cikin halaka shi yasa an abu ya bujuro ma mutum na saɓan Allah haka zai ta ganin abu, zuciyar kana kwance ce ka yi kaza ka yi kaza ɗayar tana gaya ma a'a kar ka yi in kai fa akwai kaza amma mai ƙarfin za ta dinga ce ma a ka kaza ka yi kaza ai in kai akwai mafita ko misali idan zina ce ya ce to shi kenan sai zuciyar ta dinga cewa to ka bar inda aka tsanka, je ka inda ba a tsanka. ko sai ga mutum ya bar unguwarsu sai ya tafi can wata unguwa inda ba a san shi ba ma ya ce ka je bakon waje to da haka da haka sai ka ga har mutum ya je aikata ya auka in ya biya masan zuciyar zai ta bin shi ne haka zai dinga binta har ta je ta kai shi zuwa ga wannan abu har sai ya zo ya aikata zunubin daga baya kuma sai ɗaya zuciya ta dinga gaya masa ba na gaya masa ka yi kaza ba to a lokacin sai zargi ya shiga a lokacin sai zargi ya shiga sai nafsun lawama ta zo ta dinga kwabansa ai an ce karka yi kaza akwai annafsul ammaratu bisu akwai wata zuciya da za ta dinga gaya masa kai kaza eh ba kyau kana ji cewa abin nan fa ba kyau amma zuwa ya ji a ka yi kawai ai ba ko ai kaɗan ne ai na farko ne ai ba yawa ai ba mai ganin ka duk zai ta dinga raya mashi wannan abu to idan mutum ya biye wannan abun ya mata biyayya a nan to ma da ya ce shi ke nan sai a halar amma in ya saba mata ke na farko ne to na farkon na sanya yake ko akwai abokin wane da wane je ka same su sai ce a'a ba zai same su to wanda Allah ya azurta shi da taɓa ma kan zuciyarsa to wanda ya samu kubuta da biya amma wanda Allah ya jarabe shi da biyayya ga abin da zuciyar shi take so to wannan zai shiga cikin masu halaka Allah ya tsare to za mu dakata ne insha Allah ah, akwai gaba kaɗan da ta rage malam zai bayani ne akan sakamakon wato wanda suka saba ma san zuciyarsu da kuma waɗanda suka bi kan zuciyarsu duk da yake mun kawo ayoyi amma akwai wasu bayanai da yawa da malam zai kawo su a fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك shubuhat suke shiga cikin zuciya ce raunin imani ne ko saban Allah ne la shakka cewa saban Allah ne shi saban Allah ai shi yake raunata imani wanda yake yawan saban Allah zaka samu imani shi yana da rauni ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sanda zai saban Allah sai imanin ya tashi haka saban Allah shi zai tunkuɗe imanin gaba ɗaya sanda zai yi satan ko zai yi kisan yana musulmi ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe sai wannan ya tunkuɗe imani da haka shi wannan saɓon Allah shi ne bai haɗuwa da imani baya taɓa haɗuwa da imani baya haɗuwa da imani sanda zai kuntata ma makwabcinsa ko ya cuta masa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'ika wanda makwabcin shi bai kubuta daga sharinsa ba wannan ba ce bai da imani to har san da yake wannan aikin wannan aikin shi yake rage da imani haka shi saban Allah shine mafari shine mafari abin da zai kai mutum har ya rasa wani bangare na imanin idan ya gama in ya tuba da imanin na zai sake dawo sai kuma ya sake jin ya dawo cikin hankalinsa yanzu zai dinga cewa to me yasa ya yi me yasa ya yi kaza to sai kuma ya dinga ta faɗa ce to bari ya gyara to saban Allah dai shine mafari duk shine yake kawo waɗannan abubuwa in akwai biyayyar Allah ai ba yanda imani ba zai karu ne mai ne da biyayya ga Allah kamar yanda malamai suke cewa annal imana yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi li yazdadu imanan ma imani yanzu aka shiga wata ramadan ka san cewa imanin ka ba irin na wannan watan da muke ciki ba ko a ramadan masha Allah kana so ka yi gulman wani sai ka tana azumin ta lokacin imanin ka ya kai ko kana so ka yi zance da wata mai daɗi ba matakka ba ba maharamanka ba in ka tuna kana azumi sai ka dauki kana so ka kalli wani abu na haramun da azumi amma yanzu ba kaga a can menene ya ƙara ya sa imaninka ya ƙara girma biyayya ayyukan da suke cikin watan to yanzu kuma kaga baka wasu ayyuka kai ba azumi kake yi ba kaga da ramadan ma masha Allah karatun qur'ani ka ba irin wannan fadwa ta kaga da ramadan za ka yi karatu kila bayan sallah asuba za ka zo ka saurari karatun alqur'ani da yamma za a zo a yi sallar tarawih da kai za a yi tahajjudi da kai kai ma a tsaron kanta za ka dinga aikata wasu abubuwa da neman kusanci ga Allah shi yasa za ka ga imanin mutane a wannan wata yana da tsakago inda za ka yi irin wannan a cikin sauran watanni shi ne za ka ga imanin ka yana da tsakago amma ramadan din na wucewa kuma sai a sake sai ga abin ya sauka dama yana sauka ne ya hau kamar farashin gwal ne a duniya ko yana sauka ne a hau to haka imani yake imani yana sauka yana hau in ayyukan alkhairi suka yawa to sai imani ya tashi idan saban Allah ya shiga sai imani ya sauka ƙasa kuma haka mumini zai ta fama da wannan halitta ya zama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu wa ku yi kokari ku kusantar ku kwatanta ku yi iyaka iyawa dan ba za ka iya kurewa kololuwar darajar ba duk yanda ka kai da biyayyar ka ga Allah da waye wata rana sai ka dan sake wannan dan to haka za ka yi ta faɗa da zuciya zuciya ce zuciya ce za ta dinga gaya shi ake tashi ka tsananta da sallah da ɗan huta ma ka dan sarara ma kanka kana yawan azumin litinin da alhamis to wannan ce ne zo ka dan huta ma ko sai kai ma ka ji barka da hannu shi ke saboda haka aikin ba za ka iya yi gaba ɗaya ba amma ana so mutum a fata kullaha mastafa ya yi gwagwana abin da zai iya ba a so mutum ya bari ne gaba ɗaya gaba ɗaya ba ya yi amma mutum ya yi ƙoƙari gwargwadon iyawansa da kuma nisantar abubuwan da za su iya kawo ma illa a cikin abin da kake na biyayya kila wani abin da yake hana shi biyayya din wasu abokai ne da ya saba zama da su inda yana cikin su to ba za su karfafe shi yawan na abin ba to daga cikin abin da zai taimaka masa sai ɗan rage ta'amuli da su sai ɗan rage kaɗan ko kuma a'a abinda muke amfani da wannan yake hana ni bautar Allah da yawa ko yanzu ni zan iya ɗauka wannan da ya awa ɗaya ina karanta labarai da wannan to qur'ani da ka ɗauki ƙur'ani ka fara karanta sai ka ji ka fara gajiya sai ka ji gajiya ka fara kama ta amma yanzu da za ka ga wani labari guda ɗaya daga ciki sai ka sake koma wani na gaba sai ka je na gaba sai ka je na gaba a haka a haka sai ka ga ka kashe awa biyu ba ka samu wani abu na alkhairi ba to inda a ce za mu dinga ɗaukan ƙur'ani awa biyu a kowace rana awa biyu waya ana ɗaukan ta ya na awa biyu a rana ko ila mafi ƙarancin wanda yake buɗe shaje a waya wanda za a ce gida yana buɗe na awa ɗaya a rana awa ashirin da wani ba na tsammanin masu sai dai wanda waya shi ba irin wannan nan masu manya abin nan ta ansa kira ne ko amma in dai tana da irin wannan wannan gilashi kuma tana da irin waɗannan abubuwan da suke cikinta zai yi wahala ka yi ƙasa da awa ɗaya a cikin ini a waya to duk wani kyawun gilashin da take ɗauke da shi da kyawun sinadaran da suke cikinta bai kai na Alƙur'ani. don in za a kara ma wayoyin duniya karantakunsu ba za su yaye ma damuwa da ƙur'ani zai yaye ma ko za su yayin wallahi ba su yaya sai dai su kara ma sai dai a ce ma in kai yawan ji za ta sama ciwon kunne to qur'ani yawan jinsa baya sa mutum ya ya kosa wani mai waka yake cewa wata wata wata zadu wa wata zadu ya zadu fihi tajammula yawan karanta shi yana kara mishi kyau sai ka ji in ka gama sura a maimakon ka tsaya sai ka ce bari na shiga ɗaya sura ko aya biyu bari na ƙara a ciki kana gama ka ce bari na sake kara kana sauke wa kaji baraka sake dawowa daga farko ba a gajiya da shi mumini bai gajiya da karanta alkur'ani to qur'ani ba kaman waɗannan abubuwan ba to amma sai muka ajiye shi sai muka yi maye gurbin shi da waɗannan abubuwan sai zama rayuwa ta zama wata iri abubuwan da ake ɗauka marasa kyau a cikin wannan ya abin da ake ɗauka masu kyau a cikin shi kuma alkur'ani daga farkon farkonsa har ƙarshensa duk mai kyau ne sai muka ajiye abin da yake din mai kyau ne sai muka ɗauki abin da aka ba mu zaɓi ka zaɓi mai kyau ka ajiye mara kyau to a cikin zaɓen mai kyau da mara kyau sai ka ga mutum ya ɗebo duk bara duk su zai ɗebo in ka buɗe hotunan da ake turawa ko shafuka ko abin da ake je a waya sai ka ga a cikin kashi goma kashi tara ba su da kyau kila kashi ɗaya ne mai kyau domin ko dai a kawo gulmarwa ne ko ko a nuna hoton wani da wance a nuna tsaraucinsu duk baya wuce wani mafi ɗan sauƙi-sauƙi shine labarai a labaran masu an nuna ma hoto daga hoton ne sai a buɗe ma wata kana cikin kallon abin ka ba baka sani ba sai ka ga wani shafi ya zo wanda ba shi ka buɗe ba haka ne ko shi ba shi ka buɗe ba kana ciki sai ka ga wani abu kamar talla haka sai ya ɗan zo ma sai a ce bari a dan sa ma talla an jima abinda ko darasi kake ji za a dan sa ma talla to wannan talla ana so a karkatar da tunanin kai wasu mutane ne su aikin kenan a cikin kamfanin waya ko kamfanin sadarwa Aikinsu su kawai shine yadda za su karkata tunanin dan adam shi yasa kana bude ko search ne ka buɗe kana searching wani abu daga cikin abubuwan da kake nema za a kama sai a je homa wani abu guda ɗaya can shi baya tunanin ka sai ka ce bari ka ga meye a cikin nan to an ɗauke ka kenan daga nan kuma ba za a tsaya a nan ba sai a sake kai ka wata ƙofa sai ga kai abin da ka zo yi baya ci ka fita a cikinsa gaba ɗaya to daga nan ne ba kana ƙoƙarin za ka yi minti biyu a waya sai ka ganka minti biyar minti goma sha biyar to in aka saba da ita to sai zama ba a iya rabuwa da ita ba a iya rabuwa da ita to ina ma da zukatanmu za su saba da ƙur'ani haka ya zama ba ma iya rabuwa da shi to ba haka ba sai zama mun rabu da Al-Qur'ani mun ƙaurace masa saboda haka mu ma kanmu nasiha mu koma mu ma kanmu wato jan hankali rayuwar nan in yau ka ne gobe ba ka ne ma an jima haka mu koma mu bar abin da yake na saban Allah ne mu koma abin da yake na biyayyar Allah wannan shine wato zaman lafiyan bawa duniya da lahira zaman lafiyan bawa duniya da lahira shine ya koma ga Allah ba abin da ya wuce wannan a zuwa sallan magariba mali ya karanta wata aya innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi kun ji ta haka ya karanta ko ce ulaika yarjuna rahmatallahi amin wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah ayyuka ne guda uku imani hijira jihadi kuma babban hijira shine kaurace mu abin da Allah ya haramta Allah ce ulaika waɗannan masu sufofin nan yarjuna rahmatullah ne su suke neman rahmar Allah wallahu ghafurur rahim haka ita ta sallama da wani ya manta ayar da aka karanta to ana talla ne ita sallan take daɗa raya mana bukatun ita ce take raya zuciya duk abin da kake ajiye shin ka shiga sallah ka koma cikin sallah da haka yana karanta wannan ayoyin kila wani mai jin shi abin da yake kawo ke kaga shi wannan ya koma ga Allah ya bar duniya wani kuma yana ganin yau malam ya karanta ayoyin sun yi tsayi ya gaji ayi ayi da kowa gama kaga shi daban-daban can da yake jin wannan ayoyin to haka yake kyauta a ce kana shiga sallah kana karanta alkur'ani idan rayuwarka ta tara ta yi da alkur'ani wallahi ka samu tsira baka da wani kuma kunci duniya da lahira na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karfafe mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani Allah ya tsare mana imanin assalamu alaikum wa rahmatullah wani zai zama yau iya zama duka ɗaya ne tun da shi ma kamar hoton alkur'ani ne ake ɗauka a sa a cikin wayar amma dai dogaro da ita duk lokacin da ya zama ita ba ta da caji shi kuma ƙur'ani wanda aka rubuta cajin shi baya ƙariya ko shi cajin shi baya ƙariya kuma ko ina za ka je da shi ko ina ka je za ka same shi yanzu wani matsalacin ka shiga an sa wasu abubuwan abin nan ko kamfani za a ce to waya ma baka bude ta ko za a karba a ajiye to amma ƙur'anin ka yana aljihunka yanzu ka je shiga ofishin SSS sai a ce duk waya ka ka ajiye don kana da ƙur'anin ka dai kaga za a ce wannan izu biyu ne ma za ku wannan na shiga da shi ko a yi shiga da abin ka ka karanta amma waya dole ka ajiye ta ai ita tana da iyaka ne ita tana da iyaka kuma yawan kallon ta ma da wannan abin da yake cikin ta na haske na wuta yana tasiri ga ido shi kuma qur'ani karfafa idan ka yake ya ganin shi ma ibada ne kalli shafin ma yasa wasu malamai suke cewa ladan mai karantawa ya karanta da gani koda ya haddace amma ya dinga budewa yana karantawa ya fi mai karantawa da ladan lada saboda ganin shi ma wani abu da gani din wani lokacin ya fi ƙara ma nutsuwa kana bibiya kana ganin ga wannan ga yanda Allah ya tsara wannan ga wannan ya fi kana yi a cikin abin saboda haka ganin ya fi wannan shi ne abin da imamun nawawi ya ƙarfafa kuma shi ya rinjayar cikin littafinsa at-tibyan fi adabi hamalatil In an je za a gani haka ne ya ambace shi ma cikin al'adukar ya kawo maganganun magabata a kai والله تعالى أعلم